wata ruwaya yace ne iza walaga a yamakon shariba yace iza shariba kalbu fi ina'i ahadikum idan kare ya sha ruwa cikin kokon daya daga cikin ku cikin bokitin daya daga cikin ku kamar yadda muka faɗa jiya al-ina'i shine mazubin ruwa abinda ake zuba ruwa ne sawa'un na kasko ne wanda aka yi shi da kasa kwariya ce ko masaki ne bokiti ne roba ce al'ina dukkan abin da ake zuba ruwa a ciki dan amfani na yau da gobe to sai kare ya zo ya tsoma baki ciki ya sha annabi ce fal yaksilhu saba duk wanda kare ya tsoma baki cikin bokitinsa ko cikin kofinsa ko kwaryarsa ko daren da yake wanka da shi fal yaksilhu saba'an ya wanke wannan bokitin har so bakwai wali muslimin a riwayar muslim yace ulahunna bitura wankin farko cikin bakwai din nan ya sa kasa walahu fi hadisi abdullahi ibn mughaffal haka muslim ya ruwaito cikin hadisin abdullahi ibn mughaffal anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce idza walagal kalbu idan kare ya sanya harshe domin abin da ake nufi da alwuluk kenan wato ainihin ya sanya harshensa a cikin ruwa yadda kare ke yi kenan sai ya sa harshe ya karkada shi haka wani lokacin ya sha wani lokacin bai sha ba matukar ya tsoma harshensa cikin bokitin da akwai ruwa ciki sawa'un ruwa ne sawa'un dukkan wani dangin abin sha ne ba ruwa ba kare ya tsoma harshensa ya karkada ko ya sha ko bai sha ba hukuncin da annabi ya ambata cikin wannan hadisi ya tabbata cewa sai ka wanke wannan bokiti har so bakwai kuma wankin farko ka sanya kasa baya ga haka abin nan da kare ya sa harshe a ciki za ka zubar da shi ba za ka yi amfani da shi ba kuna fahimtar wannan da kyau mutum zai zubar da shi ba zai amfani da shi ba to sai sai za walaga wato shine alwalu sanya harshen sai karkada ciki ko da bai sha ba annabi ya ce tagsiluhu ku wanke har sau bakwai kaga ma'anar faktiluhu fi idil amri ku wanke shi har sau bakwai wa asiruhu ta bisura wanki na takwas ku sanya masa wato ainihin kasa a ciki to a nan gurin da yace wa asiruhu ta wato kenan ya nuna har sau za a wanke kenan takwas sannan na biyu ya nuna cewa a ina ne zai mu sanya kasa a wankin farko ko a na karshe kenan a na karshe a wannan riwayar yana na karshe kenan hadisin da su ne ce ula wannan amma ne yace wa asiruhu ta bit turab wanki na takwas ko sai ku sanya abin nan to shine malamai ke cewa waɗannan hadisai ko waɗannan riwayoyi guda biyu riwaya mai rinjaye al-mahfuz min al-hadis abinda dai aka haddace daidai shine cewa wanki bakwai za a yi kuma wanki na farko za a sanya kasa a ciki wanki bakwai za a yi wanki na farko za a sanya kasa a ciki kun fahimta da kyau da zaran kare ya tsoma harshe a cikin wannan hukunci ya riga ya zama dole kenan abin da karen ya tsoma sai a zubar da shi to kaga anan gurin za mu ɗauki matsaloli da dama farko dai yayin da kare ya sanya harshensa ko ya sha abu ko bai sha ba cikin dukkan wani abu na ruwa ya sanya harshensa ciki to wannan ruwan gaba ɗayansa ya zama najasa tunda ko ya zama najisa za mu yi alwala da shi za mu yi wanka da shi za mu zubar da wannan ruwa ne gaba ɗayansa tunda ko za mu zubar da gaba ba ya zama najisa kenan kenan a nan gurin yayin da kare tsoma ce cikin bokiti ba ruwanmu da cewa wannan ruwan launinsa ko ɗanɗanansa ya canja ko bai canja ba mu harshen kaɗai ya gadar da wannan ruwa ya zama najasa a nan gurin ba a kallon canjawa ta fuskar launi ko ɗanɗano ko shaki saboda me saboda yawu na bakin kare yawun da ke fita daga bakinsa din nan najasa ce mughallaza najasa ce mai karfi wadda ta ɗara sauran najasa ta fi bawali ta fi bayan gida tsantsar najasa domin da bawali da bayan gida abinda aka ce kawai kawai kawai wato ɗaya ka wanke ya fita yayi ba ci so bakwai ba amma wannan so bakwai kuma bakwai din bai wadatar ba sai na farko ka sa kasa wannan ya nuna mai kenan tahara ce mughallaza a ah, najasa ce kai mughallaza najasa ce wanda take girman ta ya kai girma wanda sa ruwa kawai ba zai wadatar ba har sai ka sa so bakwai so bakwai ba zai wadatar ba har sai in na farko ka sa kasa wajen sanya kasan nan menene kaifiyarsa duk yadda kai yayi in ma dai ka ɗebi ruwa ka sa cikin ƙasa ɗin don ka kwafa ƙasar sannan ka ɗiba ka sa cikin bokitin ka dirza ka dirza ka dirza wannan yayi imma kuma ka ɗebi ƙasar ka sa cikin bokiti sannan ka bita da ruwa ta yadda za ta ɗan jika sannan ka dirza ka dirza duk wanda ka yi yayi kai dai ka sanya ƙasa a wankin farko to shine suke cewa idan na yi amfani da wani sinadari da ba ƙasa ba fa in yi amfani da wani sinadari wani chemical daga cikin ababen da ka iya fitar da datti misali yi amfani da farazon ko dukkan wani abin da za a fitar da datti ko in samu soso da sabulu in sa in samu omo in sa in samu wani abu dai wanda zai iya fitar da datti ba kasa ba ya halatta ko bai halatta ba zai zama a madadin kasa ko ba zai zama a madadin ta ba maganganu guda biyu waɗansu malamai suna ganin zai wadatar kasa din nan najasa take gudanarwa in ka ture in ka amfani da shi kenan so ake aso ake dai izaratun najasa din ake bukata a gusar da najasar ta kowace irin hanya amma ibn da kai kalid yake cewa ko alama sai ka sanya kasa yadda nassin hadisin annabi ce a sanya kasa yace idan muka ba da certificate da lasisi na cewa wane ya sa sabulu wane ya sa farazon za a wayi gari wata rana ba mai sanya kasa an rusa hadisin annabi da sabulu saboda haka lalle na tsaya kan kasa yadda annabi ce a sa kasa sallallahu alaihi wa sallam suka ce dukkan istinbati idza ada ala an-nass bil ibtal fa huwa mardud kullu istinbatin ada ala al-istinbati ada ala an-nass bil ibtal fa huwa mardud dukkan wata ma'ana da zaka kalato ta wajen nassi in wannan ma'anar za ta sa nan yau da gobe yau da gobe har a da nassin to a jefar da wannan ma'anar a rike nasu kaga ko idan ka ce mutane duk abin mai kusa da shi kai amfani da jiki kenan ba sai kasa ba me zai faru wata wata rana ma sai a zo jikokin jikokin mu ma sun manta da cewa kasa aka ce saboda ga kayayyakin kusa da shi nan da yawa farazon ne wane ne wane ne sun ta amfani da shi kaga nassin hadisin kuma ya sha wahala to sai a kyale waɗancan a rike nassin kasa za a sa kuma daga cikin likitoci musulmi na wannan zamani masu bincike sun gano cewa da fitar da datti da ƙasa ke yi ya fi dukkan wani dangin sinadarin fitar da datti duk abin da datti makalkale a jiki ba abin da ke fitar da shi sama da ka sanya ƙasa da rairayi ka dirza ka dirza ya fi fitar da shi sama da komai sannan kuma suka gano cewa lalle bakin kare dinnan yawunsa yana ɗauke da waɗansu ƙwayoyin cuta waɗanda ake saurin ɗauka sannan bayan haka waɗanda suke saurin yaɗuwa cikin jama'a sannan bayan haka waɗanda suke alfattaka dandanan suke lalata jikin ɗan adam wanda kafin a yi magani mutum ya abin nan ka kwatanta dukkan wanda kare shi za idan an kyale shi zuwa wani lokaci ai treatment ɗin da yake bukata kafin ya samu sauki yana da wahala sama da kowa saboda mai lokacin da ya cije ka yawon jikinsa ya haɗu da jinin ka ai ka riga ka bari dafi ne wanda ya fi kowane irin dafi da ka sani ko dafin maciji bai kai wannan na bakin kare ba to kaga hikimar musulunci wani addini kake da shi wanda ya wannan tanadin amma ka duba arna turawa yadda suke idan mutum ya rasa abin da zai ɗauko kare ya kwana da ya kwana da shi a gidansa suna cin abinci a kwano ɗaya shi da kare kaga ya zama dabba bai sani ba ulaika كل an'am <laughs> balhum adall ulaika humul ghafilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila sai mutum ya tara dukiya mai tarin yawa dai rasa yadda zai da ita sai ya je kotu kawai ya je a sadibik ya ce ko da ya mutu wannan dukiyar ta sa wa karansa ko a baiwa magensa kaga suna da dangantaka tsakanin shi da kare shi yasa a bar masa gado <laughs> in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila duk abinda qur'ani ya faɗa sai ka gama annasa na bayyana yau da gobe a zahiri kai ta mamakin yaya aka yi abin ke faruwa to sai kuma malamai suke tattaunawa wani irin kare ne wannan nasin ya shafi kowane kare ko kuma waɗansu karnukan ban da wasu saboda addinin musulunci ya yi izini mutum ya ɗauki kare ya ajiye dan karen ya yi masa gadi ko dan ka yi farauta da karen kun fahimci tunan da kyau to idan ya zanto an baka izinin ɗaukan kare domin farauta ko dan ya maka gadi kamar yadda nassin hadisi yana nuna daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan karen yana yana gidanka kenan za a rinka mu'amala ta yau da gobe idan aka ce duk lokacin da ya sanya baki cikin bokiti ko wani abu sai an wanke so bakwai to wannan sai ya zanto akwai ihraj matsantawa ga shi wannan mai karen kullun kenan yana cikin wanke ƙwarya ko bokiti so nawa so bakwai na bitrab wannan matsantawar kuma shari'a ta riga ta kore ta Allah cewa ma ja'ala alaikum fid din min harzin millata abikum ibrahim yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra dan haka sai waɗansu malamai suka ce tuba duba da sauran dalilai da ke nuna cewa musulunci bai zo ba dan ya matsanta kuma in muka ce kowane ma'abucin kare da aka yi wa izinin ajiye kare gidansa dan farauta irin ta musulunci ko dan gadi wane ne dai kare ya sa masa baki cikin bukiti sai ya wanke so bakwai to akwai matsantawar fa wannan matsantawa kuma an ce babu ta a addini to tunda ko haka ne sai mu yi amfani da wannan mu ɗauki wannan hadisin amul makhsus hadisi ne am amma da khalahu taksis da khalahu taksis duk wanda aka wa azanin ajiye kare gidansa wannan hukunci ban da shi haka suka ce amma a ka'ida wannan ba wani taksisi cikin wannan wannan ijtihadi ne na malamai a ka'ida ba wani taksisi annabi ya ce idza nazal kalbu fi ina'i ahadikum ya san kuna da shi a gida kenan kuma ai ya san ba a ba ku izinin ku ajiye shi a gida ba sai da me sai da dalili guda biyu ko ya maka gadi ko kai farauta yayin da ba gadi ba zai maka ba farauta ba dama ai bai halatta ka ajiye a gida ballantana ya tsoma ma baki ba haka bane ba in dai ba gadi zai ma ba ba farauta zai maka ba ai bai ma halatta ka ajiye shi a gidanka ba ballantana ba har ya tsoma ma baki cikin bokitinka a ce ma waɗanda annabi ke magana su ne waɗanda aka yawa izini su rike dan su ne za su yi mu'amala da shi su ne har kare zai samu damar zuwa musu baki a ciki in ba haka ba mai haɗa ka da shi kuma wannan ke nuna mana a shekare cikin dabbobi yana cikin kaskantacciyar dabba yana cikin dabba mai daraja ta ƙasa kuma nan gurin za ka gane munin da malami ke samun kansa a ciki in bai yi aiki da iliminsa ba in bai kirayi mutane kan gaskiya ba ta yadda Allah ya misalta shi da kare karshen ci ba kenan فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون dan shi kare saboda kaskancin sa gashi idan ya sa baki ma cikin abu sai an wanke su bakwai wankin farko a sa kasa saboda sa kuma annabi ma ya hana cin kudin sa haramun ne ka kama kare ka sayar ko kai da aka ce ya halatta ka yi farauta haramun ne ka saye shi sai dai an baka shi kyauta shi kenan in ka tsinto a dajin Allah shi kenan sa kuɗi saya ya zama haramun annabi ya haramta cinikayyarsa an gane ko to don haka dai wannan shine amfanin kawo wannan hadisi cikin babu tahara shine a shekare idan ya tsoma baki cikin ruwa wannan ruwa ya zama najisa za a zubar da shi sawa'un launin sa ya canja dandanan sa ya canja ko bai canja ba ba ruwan mu da canjawa ko rashin ta so mu baki kadai ya gadar da wannan ruwa ya zama na najisa sai a zubar da shi ba dan komai ba saboda yawon bakinsa na dauke da kwayoyin cuta masu illa